Assalamu alaikum. Um, ‘yan uwa da Allah akwai maganin matsalar hijabi. Hijabi babu wani format da za ka ce shi ne format ɗin hijabi exactly. Abin da yake hijabi shi ne abin da zai rufe miki tsiraicinki. Don kin je kin sa hijabi mu da muka saba da shi a ƙasar Hausa, kika je kika ɗamamme wanda zai dinga shaf jikin jikinki wallahi baki sa hijabi ba a gurin Allah. In za ki samu gyale ko lifaya ko wani abu wanda zai rufe tsiraicinki mai kauri ya yi sabin a gurin Allah. Shi ne hijabi. abin da Allah ya sani abin da ya wajaba a kanki shine ki rufe tsirecin ki shine M din akwai abin da ba za ki iya karewa ba duk inda ka fito an san mace ne in ka ga kirjin mace ka san mace ce in ka ga bayan mace ka san mace ne dole ka bambance ta namiji ko ya kika ba za ki kare wannan ba amma mu ma society mu dinga kallon shi daga irin wannan ba lallai sai irin hijabi namu bane hijabi domin in wasu sun zo daga wani gari yan maiduguri ta zo ta sa lufaya gani kake mutuniyar banza ce ba ta sa hijabi irin namu ba shuwa arab ko wani abu wata da ta zaman turai ta sa jacket a ƙasar su ba a sai a'a gani take a'a format ɗin hijabi ba lallai ya zama irin hijabin mu ba abin da muka sani shine ya zama mai kauri akwai akwai qualities da ake so na hijabi ya rufe miki tsiraici wallahi wasu na nan suna sa hijabin yanzu ba hijabi bane dan mace ta sa gele gyalen da ya rufe ta in har ya rufe ta ba za a ga jikin ta ba sai mu duba mai Allah yake so M din hijabi shine ki rufe ki kada ki fito ki haifar da fitina a bayan ƙasa ki fito maza na ganin ki wani abu ko al'amuran ko wani abu ta da sha'awa ko wani abu that is the aim think about it logically idan mace za ta sa gyale babba mai kauri wanda zai rufe mata tsiraicinta ya fi wasu hijaban da muke gani da yawa na zamanin nan alkhairi kada kuma ki je ki saka wani hijabi ki yi shi mai shif ki ɗauka hijabi ne a gurin Allah yana nuna tsiraicinki kuma ki ɗauka wai kin sa hijabi saboda society muna hausawa shi muka ɗauka a hijabi in kika san kin nuna tsare shi ke a jikinki at instinct kin sani ba hijabi kika sa ba mu ji tsoron Allah mu kiyaye da mu da muke masu sa hijabin masu sa gyale ko wani abu kallon banza da masu sa hijabin duk mu ji tsoron Allah wata za ta sa lufaya saboda mu ba mu sa da gani saba da lufaya ba gani muke kaman ba ta rufe ta ba duk mu tare mu ji tsoron Allah a wannan kamar saboda Allah shi ya san abin da yake so ko Allah da ya gaya mana alkur'ani aiko ولا وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يدنين زينتهن الا ما ظهر منها فليضربن بخمرهن Allah ya ce kuma al-khumur shine abu mai four so it could be format in hijabin it could be format in hijabi it could be anyone the aim shine ya zama tsiraicin kikin rufe ba ba wai lalle sai irin format din da ni na sani ba wanda iyayena suka saba da shi don Allah mu kiyaye akwai gelan da ko bubu din rigan da in mace ta sa ko a baya ko ayu ne kai sai dai in kai ayu ne ba ka ganin ta kace wani abu na tada sha'awa al'amura a jikinta amma wata za sa hijabin kana ganin shi jikinta komai da komai ba wata sura nata da waka gani a cikin hijabi kuma ta yaudari kanta ta ɗauka ta sa hijabi ko kuma ina amfanin kalar hijabin da a ƙasan hijabin zaki je ki dinga aikata ta'asa kina cima addinin Allah mutunci ko kuma ina amfanin ki sa hijabi irin su hijabin su Aisha Yusuf nan kin sa hijabi a ƙasan hijabin kike ma addinin Allah zagon ƙasa an ganki a da hijabi mutane na munna ai wannan eh, ta mace ta musulma ce musulma kina cikin mutane kullun kina cikin hijabi amma a cikin hijabin kike ce ma yaran mutane su je su luwadi su dugo a haka Allah ya halicce su ina amfani irin wannan hijabin duk abin da nake so na ce shine mu dai ji tsoron Allah hijabi shine abin da zai rufe ma mace ciki ba wani format na hausawa ba ba format din larabawa ba ba format ɗin turawa ba wasu na nan jacket suke sawa a garin su. in dai zai rufe tsiraicin ta yayi sabin in dai zai rufe tsiraicinta shine M din duk wani kalan hijabi da zaki sa wanda zai nuna jikir din jikinki ba hijabi bane kada ka zo ka dauki abnormal abu kai ka dauke shi as normal a gurin Allah kuma ba normal bane sai a ranar lahira zaka yi da nasini kuma ki mutu akan rayuwarki kina haka saboda society ki ba su san gele ba su san gele ba su san hije ki dinga dinka yi wani hijabi kalan hijabi da banza da wofi da zai kai ki ga halaka ko kuma kai kai ta zagin mace tana sa gele tana sa gele tana sa gele kana ganin sai fa matin hijabinka kuma wannan shi ya fa alkhairi abin da yake nake sa in ce ki rufe jikinki ki rufe tsare ki wallahi kar ki saki ki je gurin Allah kina cikin khasiyatin ariyat zaki da na sanin rayuwanki kada kuma wata ta yuzin bidiyon nan ta kara dan karamin gelanta da ta take zuwa ta dora akan kayanta da ta dinka wanda suka matsi mata jiki masu shef babu ruwana babu ruwana Allah kuma ya datar da mu